يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلاً waɗannan matsoratan suna zaton waɗannan ƙungiyoyin da suka taru domin yaƙar manzon Allah da yaƙar muminai ba za su tafi ba har sai sun gama da muminai kuma ba za a ƙaddara waɗannan rundunoni su zo karo na biyu da waɗannan munafukai sun yi burin ina ma suna wajen madina tare da larabawan ƙauye suna tambayar labarurrukan ku me ya faru da ku bayan abokan gabar ku sun yaƙe ku da suna tare da ku ya ku muminai da ba za su yi yaƙi tare da ku ba sai ɗan kaɗan, don haka kada ku damu da su, kada ku yi baƙin ciki a kansu.